Sufeto janar na 'yan sanda Muhammad Adamu ya gurfana gaban majalisar dattawa ne akan hauhawar rashin tsaro da ya addabi faɗin ƙasar baki ɗaya. Inda suka kwashi sa'o'i hudu suna ganawa ta sirri bayan fitowarsa ga abin da ya faɗa mana. And brief them on the concept of community policy. If you can remember, last year we sensitized the whole country on the need to adapt community policy in the country. Sufeto Janar Muhammad Adamu ya ce, Na masa bayanin halin da muke ciki, sannan na nemi a ba da dama domin kafa 'yan sanda tun daga unguwanni, wanda nake ganin zai taimaka wajen rage yawan matsaloli da ake samu a harkar tsaro. Amma waɗannan bayanai ba su gamsar da wasu sanatoci ba, kamar yadda Sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baba ya bayyana mani. Bayanan da ya yi tsakanin da Allah ni ina ganin ban gamsu da su ba ina ganin akwai abubuwan da ya kamata a yi waɗanda suka fi wannan. sai dai shi kai nai eh, yana da kalubale saboda ana magana kan community policing to mu abinda muke gani a wasu daga cikinmu ni kaina na fi amincewa da state policing zan community policing me ya bambancin su bambancin su shine state policing kun san shi constitution bai ba da daman a yi wannan ba sannan wannan community kawai zakalo shi ne cikin ayyukan 'yan sanda a ga cewa ya kamata a zo da wannan a yi haɗin gwiwa da 'yan sanda da kuma mutanen da ke zaune a unguwanni daban-daban domin a kafa waɗannan waɗannan kwamitis ɗin kwamitoci ɗin domin su taimaka ma 'yan sanda akan harkar tsaro su ba su bayanai na wanda zai taimaka musu idan akwai wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba waɗanda suka barazana ga harkar tsaro su samu bayani domin a san matakin da za a ɗauka kansu. Amma ga mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye, Sanata Sahabiya'u yana ganin kafin a amince da waɗannan shawarwari sai majalisar dattawa ta ɗauki wani mataki. Ko wannan ne shawara ce aka kawo, kuma shawarar ta samu karbuwa ga mafi akasarin 'yan majalisa sa'an nan ba a tsaye ita ba a matsayin abin da za a ci gaba da ta abin da muka lura da shi cewa halin da ƙananan hukumomi suka samu kansu yanzu yana ɗaya daga cikin da ya sa aka samu wannan rashin tsaro a ƙasar nan wannan magana an kawo ta kusan an yi ittifaki da ita domin ba a basu suka samu yanayin da za su sauke nauyin da tsarin mulki ya aza musu ba in kin lura ai akwai ayyukan da tsarin mulki ya aza mu kananan hukumomi su yi da an ba su dama a wasu wurare inda ba a ba su ba suna tafiyar da ayyukan su kamar yadda tsarin mulki ya tanada ai da ba wasu daga cikin matsalolin nan domin wasu na ganin cewa matsalolin nan ne ummul haba'isun su talauci rashin aikin yi ga matasa da rashin makoma da wasu suke hangen basu da ita majalisa za ta diba tsarin mulki ta yi gyare-gyare inda ya kamata A ɓangaren majalisar wakilai kuma, a nan ma an kwashi sa'o'i biyar ana ganawa da shugabannin hukumomin tsaro waɗanda suka haɗa da shugaban rundunar sojin ruwa da na sojin ƙasa da na sojin sama da kuma shugaban tsaron ƙasa da kwamitin majalisar wakilai kan ƙwararru na ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.